أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقررة التوحيد wato idan أنت مقررة mukarrar shi ne abin da aka tabbatar da shi a matsayin salibus da sufil awwal da tsarin sun yi shi wannan akan tsari na su'ali tambaya marar buka wane ne ubangijinka hmm. amsa shi ne rabbi allahu ubangiji na shi ne allah labi kalakani wanda ya halitta ni wa rabbani kuma ya rene ne bi amiri da ni'imominsa ko hmm. wannan karatun mutane na ganin shi kamar wasa wani zai ce ai sun cin a iya. sun mutu shi billahi da ba wuce wannan karatu dan haɗa kabari shi an nana wuce wannan karatu da ayi ce in da wani abu ne to ta arifu rabbaka kake sanin cewa akwai ubangijinka jawab amsa shi ne a arifu rabbi ina sanin ubangiji na ne da alamatin kafiratin da alamomi masu yawa min ha daga ciki allailu wan naharu akwai dare da wuni والشمس akwai rana da wata. wannan sai daga cikin alamomi da mutum yake sanin cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala domin suna cewa alaman sahu in ka ga sahu ba alama ne akwai wanda ya taka wani samuwar dare da wuni da rana da wata alama ne akwai wanda ya samar da su to an tambaya man khalaqa as-samawati wal arda wa ne ne ya halitta sammai da kasai wa shamsu ya halitta rana wal qamara da wata jawab ansa Allahu shi Allah huwa alladhi khalaqa al-arda shi wanda ya halitta kasa allati wacce nan shi muke tafiya alaiha akan ta wa khalaqa as kuma shi ya halitta sama allati fiha ash-shamsu wacce rana ke cikin ta waje waje ya halitta wata والنجوم da taurari allati fi samai wacce take cikin sama wa kalaƙan nasu ya halittu mutane waljibala da duwatsu wal ashjara da duwatsu kai wa kullu shay'in in aka ce ba za a tsaya ana ta lissafi abubuwan suna da yawa ba waljibal eh, duwatsu wal ashjar da itatuwa wa kullu shay'in da kowane irin abu jibal duwatsu ashjar eh, itatuwa wa huwa allazi yunzilu al-matara shi ne wanda yake sassaukar da ruwa daga sama wa yarzuqu ibadahu kuma shi yake azabta bayansa wa yu'afihim kuma shi yake ba su lafiya to Allahn da yake yin wannan wa ku shi ya cancanci an yi uba da wahadahu abauta maka shi kadai kar a hada shi da kowa su'al tambaya ma ka to me addininka jawab amsa ko dinin islam addini na shirya musulunci, musulunci su'al tambaya to addinin naka da musulunci ma huwa islam menene musuluncin nan jawab amsa shine tauhidin lahi shine kadai ta Allah wa ta'atul lahi da yin ɗa'a ga Allah wa tarku da barin mukhalafa ga amrin lahi saba umarnin Allah wa asasul islam shi kuma foundation na musulunci shine shahadatu shaida cewa Allah ilaha illallah ba wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba wa muhammadin kuma annabi muhammad rasulullahi dan sako ne daga gurin Allah wasu ita sallah rukunin rukuni ne min arkanin islami daga cikin rukunin musulunci to shi wannan dan sakon manhuwar rasul waye dan sakon nan ar-rasul shi ar-rasul huwa an-nabiy shine annabi da haka kaga Allah ya kira shi ya ce masa ya ayyuhar rasulu a suratul ma'ida a waje biyu la ya hazunka allazina yusari'una fil kufr ko shine wanda ke isar da maganar wanda ya aiko shi huwa ar-rasul huwa an-nabiyyu shine annabi wanda ake bashi labari sannan aka kore masa matsayi waye ar-rasul na wanda shine annabin nan shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bin abdullahi dan abdullahi arsalahu Allah Allah ya aiko shi lin nasi ga mutane yu'allimuhum al-islam yana sanar da su musulunci wa yad'uhum kuma yana kiran mutanen ila ibadatillahi wahdahu cewa mutane su bauta ma Allah shi shi kaɗai kar su haɗa shi da kowa wala yusiru al-insanu musliman mutum ba zai taɓa zama musulmi ba hatta yusaddiqa har sai ya gasgata da rasuli shi wannan dan sakon waye wannan dan sakon shine Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan ka ta abin da yazo da shi daga gurin Allah ka bi shi wa yuhibbuhu kuma sai mutun ya so shi wa yuhibbuhu kuma dole sai mutun ya so shi ka fahimta wannan shine to kaga wannan karatun ka duba da kyau gani man rabbuka ko ma dinuka ko manhuwar rasu to wannan karatun wani zai ce aikin suna yara ake wannan karatun hmm? me matakin karatun nan ma kafin a fara firamare nozuri nozuri ya ce tun a nozuri to billahi a kabari ma wannan karatun sai an sake nanawa ta mutum ta haka duk yi karatu a je a gama wannan abin guda uku ba abin da ya kai shi muhimmanci ka gane hmm. ku da shi